Hukumar zaɓe za ta ci gaba da rajistar masu kaɗa ƙuri'a a sulusin shekarar nan da ke shigowa cikin sabon tsarin da ta yi alwashin bullo da shi don zaɓen shekara ta 2015. Haka nan hukumar kamar yadda mataimakin daraktanta na hulɗa da jama'a Nick Dazan ya yi ƙarin haske za ta faɗaɗa mazaɓu. Akwai wanda ba musu adalci ba, sai ka ga wasu mazaɓu girmansu ba yawa, wasu kuma suna da girma sai ka ga duk matsayinsu kusan ɗaya ne to da ita kuma zaɓe take so ta yi shine ta tabbatar da kusan mazaɓun nan sun zo kusan ɗaya a girma da kuma yawan al'umma wasu cibiyoyinmu ana samun cinkoso saboda mutane sun kaura daga wani wajen zuwa wani waje to duk kuma zaɓe tana so ta wannan kwaskwarima kamun zaɓuɓɓuka na nan gaba. Nasarar hukumar zaben za ta yiwu ne kawai matukar ta sanya hannun jam'iyyun siyasa a dukkan matakan da take ɗauka. shi ne ra'ayin mataimakin shugaban jam'iyyar cpc mustapha salihu jam'iyyun su ma za su zo na fatan fasul of wannan abin da za a yi ko gana nan kusa ma ko election material ne ma kafin ma a yadda wai ga abin da za a yi jam'in za su zo na tare da wannan commission din ne su fahimci juna a san babu abin da aka yi a bayan wani hukumar zaben dai ta yi amfani da masu ilimi mai zurfi waɗanda suka kai ma har matsayin farfesa a matsayin jami'an kawo sakamakon zaɓe daga jihohi